الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan darasi namu a cikin wannan littafi a wa dawa wanda shehun musulunci ibn qayyim al-jawziya ya wallafa Allah ya mishi rahama satin da ya wuce mun kwana a ƙarshen wani fasali da malam yake bayani akan mummunar fahimta da waɗansu suka ma faɗin Allah maɗaukacin sarki inna Allah ya firu dunuba jami'a cewa Allah na gafarta laifuka baki ɗayansu yadda suka fahimci ayar sai suka fahimce ta ba yadda Allah ke nufi da ita ba waɗanda suka tuba daga miyagun ayyuka suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tuba ingantacciyar tuba to inna Allah ya firu zunuba jami'a amma wanda ke kan sabon Allah ya kuma doge akan sabon Allah to ba zai yi dalili da wannan aya cewa duk abin da ya ga dama ya yi inna Allah ya firu zunuba jami'a ba to malam sai yace ce wa kasirari ba'd al juhal bi qawlihi ta'ala haka nan kuma ruduwar da waɗansu daga cikin jahilai suka yi da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai ɗan adam me ya rude ka me ya dimautar da kai game da sha'anin ubangijin ka mai karanci yadda su suka fassara ayan fa yaqulu sai wanda yake da wannan aƙida ta barna sai yace karramahu Allah ya karrama ɗan adam wa kad a ba'dhum wadansu cewa suke innahu laqana al-muktarra hujjatahu ai Allah ya laqana mashi wanda ya mautu da wannan mummunar fasaran hujjarsa ce ai Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me ya rude ka game da ubangijinka mai karamci har don kayi laifi kike daga hankalinka baka san ubangijinka bai karanci bane baka san ubangijinka mai abuwa bane me ya daga maka hankali aka su suka fahimci ayar suka ce ai ayar ita kanta ma Allah ya lakana wa mutum ne hujja ya fahimci cewa Allah mai karanci ne wa hadha jahlun kabirun malam yace wannan jahilci ne mai muni wa inna ma garrahu bihi algaru? wanda ya rude shi game da wannan fasaran shine dan shine al-garur wa huwa shaytan shine shedan wa nafsuhul al-ammaratun bisu'i da kuma ranta wacce take umarni da mummunan aiki ita ta raya mishi wannan mummunan fassara a game da wannan faɗin Allah Maɗaukacin sarki wa jaluhu wa hawahu da jahilcinsa da kuma son zuciyarsa wa ata subhanahu bi lafzil karim Allah Maɗaukacin sarki ya zo da lafazin al-karim ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim Allah ya zo da lafazin al-karim wa huwa sayyidul azim al shine shugaba mai girma wanda ake mishi da'a alladhi la yanbaghi al-iktiraru bihi wanda bai dace a ruɗu da shi ba shi Allah babu wani abu da zaka karanta a cikin maganganunsa ko a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi har wannan abin ya dauke ka a ce har ka samu ruduwa game da sha'anin Allah idan har Allah yadda kake fassara shi haka yake a fassaranka me zai sa me ya sa su annabi Adamu ranar kiyama suke nafsi nafsi annabi Ibrahim an tambaye shi to kai ne damuwarka game da sashen alkiyama yace saboda a duniya na yi waɗansu ƙarya guda uku Bukhari ya rawaito na faɗi magana ba daidai ba har sau menene ƙaryar na farko ya ce ni dai na je na sassara gumaka aka tambaye ni a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hada na ba ni na karya ba kuma ni na karya gunki bai karya ba wajen karban albashi ya karyan ba gunki ya karya aka ce kai ne yace a'a babban su ne na biyu za a tafi da shi ne zuwa ga bautan gumakan fanazara nazara nazratan fil nujum fa kana inni sai sai bayi da lafiya za a ce shirka ne da kafirci sai sai bayi da lafiya na uku wani sarki da waɗansu malamai suke ce sunansa na maru ya ritsa shi a kan matarsa aka tambaye shi alaƙarsa da na nasaratu sai ya ce ‘yar ta ce, maimakon ya ce mata ta ce, sai ya ce ‘yar ta ce. yana tunanin yadda za su gamu da Allah akan waɗannan maganganu guda uku wannan zai sa annabi Ibrahim ya yi nafsi nafsi kaga idan ka kalli wacce yake ganin kawai in an saba ma Allah wallahu kafurur rahim ne yadda ya fahimci Allah ya sha bamban da yadda annabi Ibrahim ya fahimci Allah haka ne ko ƴan wa malam yace la yanbaghi al-iktiraru bihi bai dace ba a ce a rutu game da sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala ko ayoyin Allah har mutum ya rutu da zai je yana saba ma Allah don yana takamar wata aya ta yi magana akan rahama ko ballar Allah wala imanu haqqihi ko kuma watsi da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala don yana ganin wata aya ta zo da magana akan rahama fa wada hadha muktar al-ghurur fi ghairi mawdi'ihi wannan mutumin da ya rudu da waɗannan ayoyi ma'ana wannan ɗan bidi'an sai ya ajiye ruɗi a gurbin da bai kamata a ruɗu da shi ba in ma akwai wadda zai ruɗe ka to sai dai ɗan siyasa ya ruɗe ka ko wani mai gidanka ya ruɗe ka amma ba a ruɗuwa a game da sha'anin ka babu wadda ya isa ya ce mukan namu ba komi babu shi saboda haka a cikin suratul anbiya da Allah ya jero annabawa tun daga kan annabi eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka zo kan annabi Ibrahim annabi Musa da annabi Harun duka annabawa da manzannin nan aka jero su Allah sai ce innahum kanu yusariquna fil khairati wa na ragaban wa rahaba hayya na ragaban wa rahaba Allah ce suna bauta mana ne saboda kwaɗayin rahamar mu da falalar mu kuma saboda tsoron azabar mu Allah ya ce duk haka suke bauta masa duk wanda kaje yake sakamun yana buga kirji su sun wuce wallahi shaitan ne shaitan ne ya gare shi wa sarra man la yanbaghi la yanbaghi al-iqtirar bihi ya rubu da wanda bai dace a rubu da shi ba wa kastirari ba abihim bi kaulihi ta'ala fil nar kamar ruduwan da waɗansu suka yi game da faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce game da wuta la yaslaha illal ashka ba wadda zai soyu a cikinta ba wadda zai shiga ya babbabu illal ashka sai matsiyaci na ƙarshe sai ce to ai ni dan shafshaf ne ni ba ashka bane ni shaƙi ne don Allah ban da shi dan kai shi ma kake tuno wai wai za a shiga wuta har kake tunanin wai kai naka da dan sauki sauki in ba shi dan ba allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata ya juya baya wa qawluhu da fadin Allah ko iddat lil kafirin da Allah ya bada labarin wuta sai ya ce ko iddat lil kafirin an yi talibin ne ga kafirai sai ta to ai ina sallah ne eh, saboda ne saboda Allah ya ce iddat lil kafirin an yi tanadin ta ne ga kafirin sai ce to ni ina azumi ina sallah ina saboda haka yan wa'annan laifukan su ne za su sa kai wuta abinda an yi tanadin ta ne don kafirai walam yadir walam yadir al-muktar malam yace wannan da ya rubin bai fahimci anna qawluhu fadin Allah madaukakin sarki fa anzartukum naran talazza Allah yace mu dai mun gargade ku fa anzartukum Allah ce na garkaɗe ku da wata irin wuta mai hauhawa mai babbaka iya narun maksusa min jumlati darakati jahannam wata wuta ce ta musamman daga cikin matakai na wutan jahannama dama aljanna darakat ne wuta kuma darakat ne mataki mataki ne amma ta kasa kasa ganta shegantakansa da tsiyarsa da rashin arzikinsa ya zan mai ɗan sauki sauki na sama wanda ya fi shi tsiya yana ƙasansa wanda ya fi shi tsiya yana ƙasa gwargwadon kansa gwargwadon ƙasa ƙasa ƙasanka munafukai suna can ƙasan ƙasa Malamin yace to bai fahimci cewa wannan wuta ba an zartukun naran talazza wata wuta ce da Allah yake bance ta ta musamman akan waɗansu matsiyata ba ba wai ana magana ne akan wuta umumi ba a'a ita wannan wutan wata ce bantacciyar wuta ce daga darakat na jahannama daukar da jami'u jahannam inda ta kasance dukkan jahannama ne fa huwa subhanahu lam yakul Allah bai ce la yadkhuluha illa al-ashqa inda ya ce la yadkhuluha illa al-ashqa to shikenan wanda yake dan tsaka tsakiya sai ce zai sha Allah sai ce la yaslaha illa al-ashqa wani nau'in babbaka ne Allah ya ce wannan wa manyan matsiyata ake yi wa to kananan matsiyatan su ma akwai irin babbakan su daidai da su kun gane magana bal qala Allah ce waye la yaslaha illa al-ashqa wa la yalzam min adami salliha adami dukuliha malam yace kuma ba zai zama lazimi rashin wannan babbaku wanda za a yi da wutan ba a ce kuma ba a shige ka ba sai dai idan an shiga to akwai wani nau'in azaba da ake yi to wannan nau'in azabar shine ba wadda ake mishi illal ashka amma ayar ba tana nuna karamin matsiyaci ya shiga ba ne, yan uwa mun gane kore cewa ba za a mishi waccar babbakan ba ba ita take nuna ba zai shiga a yi mishi babbaka daidai da shi ba fa inna salya a kasu min dukul domin shi wannan babbakuwan wani keɓantaccen abu ne daga shiga idan aka shiga wuta kowa da irin nau'in azabar da ake mishi Allah ya tsare hada falyasuquhu hamimun wa gassat sai ce wa akaru min shaklihi azwaq ai wa akharu min shaklihi alwa akwai kuma wani nau'i nau'i nau'i da ake yi to ba shine abin da aka ma wannan a ce shi za a ma wannan ba ko abin da aka ma kafiri ba irin abin da ake ma munafiki da kyau jama'a mun fahimta wa nafyul akas kore wani bantaccen abu la yastalzim nafyul a'am baya ta kore abin da ya game gaba daya shine shiga wuta summa inna hadha muktar sannan wannan dan bid'a da ya rubu da waɗannan ayoyi law ta'ammara al-aya inda ya nasu ya kula da ayar allati ba'daha wacce ta zo a bayan wannan ayar la'alima annahu ghairu dakilin ghairu fiha to da ya fahimci shi bai shiga cikin waɗanda la yaslaha illa al-ashqa ba da ya karanta ayar da kyau da ya fahimci kasan dama matsalar dan son zuciya kenan ko aya ne sai ya kutsuro iya inda yake so ya yi aiki da ita akan kan bukatarsa to sai tsaya a Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayudannabu hal atqa Allah ya ce wadda ba zai shiga ba mai tsoron Allah sosai idan ka ga wadda tsoron Allah san bai ce tun ba zai shiga kana sallah kana azumi kana ɗan zakanka kana ɗan kewayawa ka sha ta za ka shiga eh malaita inda ya lura da ayar bayan sai wa Allah yi wasa yujannabu hal atta ismu tafsir ne wanda ya kure wajen tsoron Allah mu kololo to shine baya shiga shine zai nisance ta kenan ka gode bai kai atka ba akwai barazanan shiga a kanta malaki to bai karanta wannan ayar bane sai ya tsaya ala yaslaha illa al-ashqa sai ya dauko waccar aqidan daga abin da ya raya mishi wala yakunu madmunan lahu an yujannabaha saboda haka shi baya cikin waɗanda za a nisantar da su daga wannan wutar malaka inda ya gane karatun da karatun ya fito mishi wa amma qawluhu fil nar amma fadin Allah subhanahu wa a game da wuta da yace qul iddat lil kafirina an yi tanadinta ne domin kafirai fakat kana fil Ya ce to ai Allah ma ya ce game da aljanna o iddat lil muttaqina ita ma an yi tanadinta ne ga masu tsoron Allah in dai wacce ayan fassaran ba za ka shiga ba sai kafiri to wannan kuma an ce muttaqina mun gane ko dan wuri kuma baya cikin muttaqina mazinaci baya cikin muttaqina wanda zai cuci jama'a ko ya zalunci jama'a baya cikin mutakina to yaya za ka yi da ta aljanna ita ma an ce ko iddat lil muttaqin wala yunafi idadun nar lil kafirina an yadkhulaha al fusat wa zalama malam yace baya korewa ma'ana baya kore cewa don an yi tanadin wuta don kafirai to a ce kuma fasikai da azzalumai ba za su shiga ba wala yunafi i'dadul janna lil muttaqin sannan bai korewa i'dadul janna lil muttaqin ko watan samar tanadin aljanna ga masu tsoron Allah an yadkhulaha man fi qalbihi adna min dharratin min al-iman wanda kuma yake da imani gurgudun kwayan zarra shi ma zai shiga aljanna ko da bayan ceto ne ko da bayan hazartar da shi ne bai hana don an yi tanadinta ga masu tsoron Allah wani daga cikin waɗanda ba mutanen kirki ba shi ma Allah ya mai afuwa ya shiga ko kuma bayan an azabtar da shi ya zo ya shiga mun gane ko cewa aljanna an yi tanadinta ne ga masu tsoron Allah bai hana kuma wadda ya safi Allah Allah ya mai afuwa ya iya shiga sannan cewa an tanadi wuta kuma don kafire ne bai hana wanda ya yi zalunci ko ya yi fasikanci shi ma ya je ya shiga ko da kuma zai fita ne daga baya malam yace walam ya'mal khairan qad ko da kuma bai taba wani aikin alkhairi ba yana daga cikin wadda Allah subhanahu wata'ala yake fitta su daga cikin wuta matukar dai akwai imani a cikin zuciya annabi ya bada labari hadisin Abu Dawud al-Imam al-Bukhari a cikin wani sashi na wannan hadisi annabi ya ce mu'minai ba su taba tsayuwa akan sha'anin mu'minai 'yan uwansu ba irin yadda 'yan aljanna za su tsaya a kan sha'anin musulmai 'yan uwansu da aka kai su wuta bayan an gama komi za su taimake mu koka ma Allah a cire suwa ne a yi abuwa a yi rangume masu wani za su je su roƙi Allah sai Allah akwai a wutar nan waɗanda da su muke azumi da su muke sallah Allah da su muke karatun alƙur'ani da su muke kaza kaza kaza a cikin suratul hadid Allah ya bada labarin za su ce wa mu'minai yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu har karshe sai alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani E, eh, makarantar mu daya masallacin mu daya amma ku akwai fitinar da kuka fada a rayuwa eh fatantum anfusakum kun fitini kanku kun dauka ana settling a duniya kun dauka sai kun yi settling ku yi addini wa tarabbastum wartabtum wa al amani hatta ga amrullah kuna wannan struggling din kawai sai ga al'amarin Allah ya to da ko kama Allah subhanahu wataala sai akwai waɗansu da muke tare da su Allah amma suna wuce Allah sai ke ku je duk wanda kuka gan shi da wannan alaman aikin ku fito da shi dama irin wajen su alwala da sauransu ba sa konewa za su je duk su fito da su daga wuta sai Allah ta mun ciro su sai ce to za a kara mu ku koma wadda kuka same shi da imani gurgudun dinar ɗaya ku fito da shi za su je fito da su sai Allah duk cikin wuta ba wadda yake da imani gwargwadon dinari da duk mun fito da su sai ce ku koma wadda kuka same shi da imani miskala habbati khardalin ku fito da shi to idan suka fito da sai sai Allah mun kire su sai ce shafa'ati salihuna shafa'at salihun wa shafa'atil mala'ikatu wa shafa'al anbiya'u fakiya arhamur rahimin salihai sun yi ceto mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto saura kuma arhamur rahimi annabi ya ce Allah zai damko waɗansu daga cikin wuta ya fito da su har ƴan aljanna za su leko su ce o oh, kududu waɗansu kan ma Allah ya fito da su lam ya amalu lillahi kairan kasu su ba su ma taɓa wani aikin alkhairi ba to in dai mutum ya mutu da imani a zuciyar ya yarda da kaɗaitakar Allah ya yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi sallam, ya yarda da littattafan da Allah ya saukar da ranar alkiyama shekantaka da rayuwar duniya ta ɗebe shi to zai je ya ci kurkukunsa ne iya gurgudan yadda aka ɗebe mishi Allah ya tsare malam yace wa kasirari ba'dihim bil i'timadi ala sawmi yawmi ashura haka kuma rutuwar da waɗansu suke yi game da dogaransu akan azumin ashura an ce duk wanda ya azumin ashura shekara ɗaya na gaba da shekara mai zuwa ba komi shi min kawai sai da shi ran ashura kawai sai da shi azumi an ce wadda ta wuce da wacce za ta yi yana kallon mu ne kawai sa da kira ba ta lokacin eh, shi kawai ya samu azumin sa guda ɗaya zai share shekara biyu au yau au yau arafa ko kuma azumin ranar arafa hatta ya kula ba bugun. har waɗansu daga cikin suna cewa saumu yau ashura azumin ranar ashura yukaffiru zunubal am kullaha ai yana kankare zunubin shekara duka wa baqiya saumu arafa ziyaratar fil adri to kaga idan nayi na arfa gyara kenan shi ba ma abin da zai gudu wallahi ina ga muku wallahi akwai malamin bid'an da suke ajiye mutane suna karanta musu wannan karatu har waɗannan da suke gani barayin da sauransu na rantse da Allah su ce musu idan ka je aikin hajji ka dawo za ka dawo ne yadda uwarka ta aiki ka kudin jama'a ai ko ka'aba aka buɗe ma kai wata goma na rantse maka da Allah ba abin da zai wanke maka ko ka'aba aka buɗe ma kai wata goma na rantse da Allah in ka cuci mutum sai ka biya shi ranar alkiyama eh gulul kenan satan kuɗin jama'a da ka saci abu na local government ko ka saci abu na state ko na kasa gwamnaka dai ka shiga gidan mutane ɗari kai musu sata domin wannan kes ne tsakaninka da wani mutum amma idan sab ne na local government duk dan local government din za ku yi rigima da shi a ranar asiya ka san waɗansu cewa suke yi ai kai ma da ka in an je lahira za a zane. to lahiran garin ku ne malamin da ya baka fata wannan lahiran garin ku ne ai za ka duba kawai bai Allah da manzon Allah suka ce yaƙi aka fi aka yi yau yaƙi wani daga cikin mutane sai ya sace wata abaya a cikin kayan ganiman kafin araba annabi sai na yace annabi sai yace na ganshi a cikin wuta da wannan abayan yana gundun gundun a wuta akwai yakin da aka je aka sace bargo aka nemi bargon aka rasa sai waɗansu munafukai suka koma gida suna ta shi ya ɗauka shi ya ɗauka wa ya ɗauka wai manzon Allah ne ya ɗauka Allah sai ya yi fushi sai ce wa ma kana li nabiyyin an yahu. Allah ya ce ba annabi Muhammad shugaban manzanni ba kowane annabi ma bai dace ya saci kudin jama'a ba wa man yaglu amma duk wanda ya saci wannan bargon ya asibi ma galla yawmal kiyama zai zo da abin da ya saci a ranar kiyama shi aka da yakin shi bai da ne a ciki in ka je maka ka dawo kamar uwarka ta aibe a ba saboda haka sai a ce mishi ai in kai azumi sai ya fasarta in yi azumi na ashura to an kankar zunubi to yanzu kuma ga na arfa to na arfa ya zama ziyadatan fil gyara yara ke kenan saboda haka shi estara ne zai ajiye in an samu zaben Allah in an gaba da take kira daya sai yi gyara da na arfa wayannan akidun da haka da yawa daga cikin ƙungiyoyin a suka bata wallahi amma in ka kalli karatu sai ka kaman daidai ne shedan ke sawwala musu irin wannan tunanin a game da ayoyin Allah malam yace walam yadri hadal muktar wannan rudaddan bai fahimci anna sawma ramadana azumin watan ramadana ba azumin arfa ba ba azumin ashura ba azumin ramadana wasu khams salloli biyar a'zamu wa ajallu min sawmi yau yawmi arfa ai darajar da matsayin da farlan ina da sun azumin arfa na ramadana wa yawmu ashura ashura kuma ina da sun na ashura ramadana ya fi na ashura wa hiya innama tukaffiru ma bainahuma to ita ma ramadana zuwa ramadana suna iya kankare laifin da yake tsakaninsu ne sallan azahar da la'asar suna iya kankare abin da ke tsakaninsu ne idan tuni batil kaba'ir in an nisanci kaba'ira kun gani sani? ba arba ba ramazana da ramazana annabi ya ce suna kankare abin da ke tsakaninsu sallah da juma'a zuwa wata juma'a daga sallah zuwa sallah suna kankare abin da annabi ya ce idan tuni batil kaba'ir amma fa in an nisanci kaba'ira jama'a mun fahimta fa ramadan ila ramadan ramadan zuwa ramazan wal jumu'a ila juma'a zuwa juma'a la yaqwiyani su biyun nan idan sun haɗu ba su samun ƙarfi fi takfirin saga'ir su ma iya kankare ƙananan laifi illa ma'amdi ma mi kaba'ir sai idan an samu barin manyan laifuffuka ilaiha zuwa ga Ramadana da Ramadana Juma'a da Juma'a. Kun gane magana? Ramadan ya share laifin da ke tsakaninsa da wata Ramadana. Juma'a ta share laifin da yake tsakaninta da wata Juma'a. Wata sallah ta share abin da ke tsakaninta da wata Juma'a. Annabi yake karfin wannan Ramadanan da wannan da za su haɗu su kankare abin da ke tsakaninsu ba za su iya banka ɗaya laifukan ba sai in sun samu sako-sako babu kaba'ira sai in ba kaba'ira in ba kaba'ira ne suke samun karfin jiki amma an ji an ɗan taku an ji an ɗan to ramadanan kan ba za ta iya rushe waɗannan ayyukan ba jima'i jama'a muna fahimta malam ya ce fa yakwi majmu'ul amrayn saboda haka waɗannan abubuwa eh, guda biyu sai su dunkule ala takfirin sagain sai su je su kankare maka ƙananan ayyuka din fa kaifa yukaffiru sawmu ta tatawwu'in yaya za a yi to azumin ini na tatawwu'i ma'ana na nafila ya iya kankare kulla kabiratin ko wata kaba'ira amila abdu da bawa ya aikata huwa musirrun alaiha yana kuma ya doge akan kuma yana aikata ta yan kuna fahimtar addinin ko idan dai aka ce in tajtanibu kaba'ira ma auna anhu nukaffir sai sayyi'atukum in kun nisanci kaba'ira sai a goge muku to in dai sai kun nisanci kaba'ira kunna ake kankare wannan to ya za a yi ka ce azumin nafila shi kuma ya zo ya kankare kaba'ira kuma kana doge akan kaba'ira da sabon Allah jama'a mu fahimta gairu sa'ibin nina ba tare da kasu ba ba haza mahalun mana yake wannan abu ne da ba zai yiwu ba ala annahu la yamtani an yakuna sawmu sawmu yawmi arfa amma kuma ba fa yana nuna ijmalan cewa azumin arfa ba zai iya yiwuwa wa yawmi ashura da na ashura mukaffiran li jami'i dhunubil am su iya kankare zunuban bane amma dai ga abinda sai ka kiyaye su kankare jama'a mun fahimta azumin arfa azumin ashura suna kankare duk miyagun ayyuka da yake tsakaninsu ramadana zuwa ramadana amma kuma ga irin matsayin da ake so ka samu kanka kafin su maka wannan aiki ala umumihi akan gamewarsa wa takun sai ya zam min nususul wahid min nususul wahid yana daga cikin nassosi da aka yi bayani akan narkon azaba da kuma azabtarwa allati laha shurudun wa mawani haka ne ko min nususul wa'd yana min nususul wa'd yana daga cikin nassi na alkawarin rahama da Allah ya yi ne za azumin ashura zai kankare maka laifin shekara biyu azumin arfa zai kankare maka laifin shekaran da ya wuce azumin ramadana zai kankare abin da ke tsakanin shi malam yace wa takunu min nususil wa'id wa'ad sai ya zan nasosi ne da suka zo suka yi bayani akan alkawarin rahama da Allah ya yi wa bayi Allah fi laha shurudun wa mawali'un. Wata suke da sharuda da kuma abin da ke hana su zartuwa ma'ana yana kankarewa duka suna kankare shekara biyu suna kankare dukkan laifukan shekara amma dai akwai sharuɗan da sai an cika akwai kuma ababen da in ka afka musu mawani kenan za su hana ka samu wannan rabon ka shi in kwamu fahimta wa yakunu israruhu ala kaba'ir sai ya zama dogewan mutum akan kaba'ira mani'an min takfir yana daga cikin abin da zai hana waɗannan azumummukan su kankare mai zunubansa fa idza lam yusir alal kaba'ir amma idan bai doge akan kaba'ira ba la tasa'ada sawmu wa adamul ifrar sai aka samu taimakekeniya ga azumi ga kuma rashin dogewa akan sabon Allah wa ta'awana to sai su yi taimakekeniya ala umumi takfir sai su share ma laifuffukan ka baki daya jama'a mun fahimta ga rashin dogewa akan sabon Allah ga kuma azumi to sai su dunkule su ture sai su kankare maka amma lokacin da kake so a kankare maka laifin shekara ga waɗansu kuma kana ta ƙyanƙyasan su ba ai baka gama ba ma tukunna balle a shari'a a wannan lokacin da kake so a kankaren kuma a lokacin kana yin waɗansu sabbi zaka ka yanzu baka gama ba ma tukunna balle a zo maganan gusar da malai saboda haka abubuwa ne guda an samu dakatar da laifi an samu waɗannan azumummukan to sai su yi taimake keniya. sai kuma su kankare maka waɗannan miyagun ayyuka ɗin malam ya ce kama anna kama kana ramadan kamar yadda ramadan wasu da da salloli biyar ma'attina bil kaba'ir tare da nisantan kaba'ira idan aka samu azumin ramadana aka samu sallolin nan guda biyar kuma ga shi an kaurace ma kaba'ira mutasa'idaini sukan zama masu taimakekeniya a tsakaninsu muta'awinaini suna taimakekeniya ala takfiri saga'ir domin kankare ƙananan laifuka baki daya ma hana subhanahu ta'ala tare da cewa Allah madaukakin sarki ya ce in ko kaba'ira ma hauna anhu idan kun nisanci manyan laifuka da aka hane ku aikata su nukaffir ankum sayyi'atikum to zamu kankare ku kananan laifukan ku kaga kenan a kankare waɗannan laifuka da suke tattare da kai sharadi sai ka bar manyan laifuka jama'a abun gane duk inda malam ke so kai ka wai ba wata aya a Qur'ani ko wani hadisi da yake kawai ka je kai ta kan Allah kana yi kana da wani abun da zai ta kankare su kana yi ana kankare kana yi ana kankare babu kana yi ana kankarewa kana ana kankarewa in kan nisanci ka ba'ira to za a kankare kanana amma dai kana holewarka kuma a ce kana da wata aya ko hadisi da kawai kana yi ana gogewa kana yi ana gogewa ai da malamai suka riga sanin wannan ayoyi eh <laughs> Allah ya samu dace in ka ji 'yan ko suna maganin ilimin babu irin wannan ilimin shi shehi shi yana da zai je ɗan yi tsayansa kawai saboda shi ba ku ya kini ya zo dama Allah ya ce wa abudu baka hatta ya ce kale kini ka bauta ma Allah sai ka samu ya kini to ka samu ya kini nan Allah ya ma sani kai contract ɗinka duk irin wannan fasare-fasaren suna nan a wajen su Allah ya sauke fa'ala malamin ce ka sani an na ja'ala shay sababa litakfir sanya wani abu ya zama sababin kankare zunubi a musulunci a ce abu kaza yana kankare zunubi abu kaza na kankare zunubi alwala tana wanke duk wani dauda da sabon Allah da mutum ya dauka a hannunsa ko a dukkansa la yamtani an yatasa'a da huwa to wannan bai hana shi abin da aka ce yana kankare zunubi ya zam yana neman taimakekeniya shi din wa sababin akar da wani sababi su haɗu kafin su yi wannan aiki da aka ce yana yi ala takfir akan kankarewar wa yakunu takfir ma'attima sababai sai ya zama wannan kankarewar an haɗa waɗansu sabubba ne guda biyu akwa sai ya zama ya fi ba da ƙarfi wa atam ya fi cika minhu wajen wannan aikin kankarewar ma'an fira da ahadihima akan a ce ɗayansu ne yawo banta zai kankare wannan laifin wa kullama ƙauyen asbabu takfir duk lokacin da sabubban kankare zunubi suka karfafu malai ce kana akwa wa atammu wa ashnul to ya fi karfi ya fi cika ya fi kuma gamewa a wajen kankare zunuban jama'a mun fahimci wannan fasalin sai malam yace al-ittikadu ala husni zanni to akwai waɗanda kuma suke dogaro akan kyakkyawan zato kyakkyawan zato wa kattikali ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kamar waɗanda suke dogaro akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai hikaya ihakiyar arrafihi yana mai hikaya game da ubangijinsa hadisul kudusi ana inda husni zanni abdi bi Allah yace ina nan ta inda bawa na ya kyautata mini da su duk yadda bawa na ya zace ni to haka ne sai ce to ni na zace shi kafurur rajul ana inda zanni abdi bi Allah ya ce ina nan duk yadda kake zato na Allah ya ce haka zaka same ni duk yadda kake zato na saboda ka shi in yayi yayi ziran in mind ɗinsa kawai shi dan aljanna ne aka kawai shi kenan ya zama na aljanna eh. to Allah, Allah, mun gode maka. Hmm. fal yazunnu bi ma sha'a saboda haka bawa na ya zace ni yadda yake so duk yadda ka zace ni haka da mu kuma idan an zo haka duniya ba su yadda da wannan fasara sai an hada da su rubutu su maganin farin jini a to ka zace Allah mana kawai ya rasu kuma ya sha ka kaje ka zauna me yasa kake tafiya gona to haka yadda ka yadda wallahu yarzuqu man yasha'u kuma ka je ka kama shago wallahu yarzuqu man sha'u. kaje kana neman aiki wallahu yarzuqu man sha'u. kaje kana cin bashi to haka na addini ma yasfiru liman sha'u, ka tashi ka kama kiyamul layl da sallah eh na addini ne ka ce yakfiru liman sha'u kawai ka kamin ka ba ibnu taymiya sun taba tattaunawa da wani dan bidiya wani garbi cikin malamin to kasance shi ibnu taymiya aya ne min ayatin nan eh to sai yake gaya wa ibnu taymiya akan ai irin su addu'a duba su da amfani kar abinda Allah ya kaddara shi zai faru me amfanin addu'a don ka roki Allah ba zai sa Allah ya fasa abin da ya rubuta ba in bai rubuta zai baka don kai addu'a da zai baka in kuma ya rubuta zai baka don baka roke shi ba zai baka to me amfanin addu'a to a wani bene ne haka za su sauko sai ibnu taymiya ce to Allah ka fata malam ka dirka ta nan mana in Allah ya kaddara ba ku mai ai ba ku da zan bi ta matakala eh, a eh, bai yadda ya jiri ko daga bene ba nan bai yadda abinda Allah ya hukunta ne zai faru ba ashe ko Allah ya hukunta akan yi riko da mene da sababi wannan ita ce aqidar ahlus sunna komai Allah ya hukunta amma kuma sai ya dan fara samuwar abin ko rasa abin akan ba. shi yasa in ya bada aljanna yayi bayanin aljanna ko aljanna sai ce jaza'an bima kanu ya amaluna in an wuta ne su ma a ce musu sakamakon abin da suka aikata Allah ya sa mu shi. ya'ani ma kana fi zannihi ma'ana duk abin da ke cikin zakan bawa fa inni fa'iluhu bihi to zan yi mishi irin abin da ya zace ni suka ce haka Allah ke nufi wala raiba babu kokonto annan husnul zanni innama yakunu ma al-izan mana yake ai kyakkyawan zato yana tare ne da kyautatawa kun gane magana in kaga an yi kyakkyawan zato kyakkyawan zato yana tare ne da kyautatawa kamar kai ne ka ce matarka idan kin tafi anguwa ki dawo karfe biyu sai ta dawo shida kuma kafin ta rasu na ta to insha Allah zan je dan ban dubu biyu dubu uku kai in ta ce haka ma take fi ƙarya ne za ta dawo ne da jiran me zai biyo baya to abinda malam ke faɗa in ka ga mutum ma yana zaton alkhairi ya yi alkhairi amma in ya yi ɓarna ƙarya ne ya ce yana zaton alkhairi da fargaba yake zuwa malam ya ce wala rai ba annan husnar zanni ba ko kwanto kyakkyawan zato ma ya kunu mahal ihsan yana kasantuwa ne tare da kyautatawa fa innal muhsin malin yace wanda ya kyautata hasuna zanna hasuna zanna bi rabbih to yakan samu kyakkyawan zato game da ubangijinsa annahu yujazihi zai mai sakamako na alkhairi ala ihsanihi akan kyautatawarsa wala yuklif wa'adahu Allah kuma bai sa alkhairi wa yakbalu tawbatahu kuma Allah zai karbi tubarsa kaga wanda ya kyautata kenan ka duba, ka yi istighfari ka koma zuwa ga Allah to za ka kyautata zaton Allah zai ka tubanka wa ammal musiu al musirru amma wanda yake saba ma Allah kuma ya doge akan sabon Allah alal kaba'ir akan manyan laifuka wa zulmi da zalunci wal mukhalafat da dai abubuwan da suka fafi sha saba wa shari'a saba wa Allah saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna wahshatal ma'asi ai damuwan sabon Allah wal damuwan zalunci wal haram damuwan afkawan wasu cikin haramun tamna'uhu min husni zanni bi rabbihi ba za su bar shi yayi kyakkyawan zato ma ubangiji ba sai ka jera ta zaje mu tuba saboda zuciyarsa ba ta yadda wannan abin da yayin akwai sauki ba sai ce za mu bari za mu bari za mu bari to inda akwai husnul zan sai ta ko mai karbai bari in cigaba da yin kayana to in dai laifi ne babu yadda za a yi zuciyar ta iya sakewa a yi laifi kuma a zaci sakamako mai kyau ma da yake in ka ga mutum na tunanin sakamako mai kyau ya yi mai kyau wa haza mawjudun su shayi ma da yake wannan kuma abu ne samanne akan abin da yake faruwa kowa yake gani fa innal abdal abid al kharij an ba'at sayyidihi bawa da ya gudu ya tsere daga hannun mai gidansa la yuhsinu zanna bihi ba zai taba kyautata zato mai gidan ba Kullum yana tafiya ne yana da zai ce to bari in zauna a nan idan oga ya zo kuɗin dubu ishirin zai ba shi kawai zai yi tunanin in mai gidan ya ganki ko 'yan sanda ko ya mai kururuwa saboda laifi yake zuciya ba ta taɓa karɓar ta yi laifi kuma a ce wai tana kyautata zato ba aƙidar ce kawai gurbatacciya ta tilasta ma kai karɓan wannan yanayi amma ba su ba fitirar mutum ba ne wala wa hashaka al-kisaa ihsana zanni abadan malaka ba zai iya haduwa ba zai iya haɗa. damuwa na sabon Allah da kuma kyautata zato ba har abada a ce wai mutum ya saɓa ma ubangiji kuma ya zo a kan saƙon na neman sakamakon alkhairi ba zai taɓa yiwa ba fa innal musi'a domin wanda yake mai saƙon Allah mustawshishun bi qadri ita'ati yana dame ne da wannan saƙon Allah gurgudun saƙon sa wa ahsan wa ahsan an-nas danna bi rabbih atwa'uhum lahu wanda fi kyautata zato ma Allah shine mafi da'a ma Allah yan kwamura fahimta kama kare da hasan kamar yadda al-hasan al-basri yace innal mu'mina ahsana zanna bi rabbih mu'mini ya kyautata zato game da ubangijinsa fa ahsana al-amala ya kyautata aiki idan ka tuna aljanna ka tuna ƴan matan aljanna ka tuna itatuwan aljanna sai ka tashi idan ka tuna rahama da sai ka ka bauta ma Allah jikinka a sake idan ka tuna azabar wuta ka tuna mummunan sakamako da ka samu sai ka tuba ka kame daga miyagun ayyuka mana ce to haka tsarin mutum ne idan ka dawo gida ka ga yaro ya zo yana baban oyo bai maka laifi ba in yi maka laifi har ka mutum abinci ba za ka yi shi ya shiga ya fasa maka flash ya shiga ya fasa maka tv zai zo da yana baba oyo to yaro manke yaro manke saboda ka ɗabi'ar ba za ta kasi mai laifi mai laifi kuma ya sake ba ba zai yi ba wa innal fajira malam yace fajiri asa azanna bi rabbihi fa asa al-amal ya muna da zato ubangijinsa sai ya muna na aikinsa kullum tunanin da yake yi ya saba ma abin da yake fata saboda ka aikinsa sai ya gurɓace wa kaifa yakunu muhsinun muhsinuz zanni bi rabbih malam yace yaya za a yi mai kyautata zato ga ubangijinsa ya zama man sharidin anhu shine mafi bidire ma ubangiji mai kyautata zato ma ubangiji kuma a ce shine mafi bidire ma ubangijin halu murtahilun fi musaqafihi a ce mutum ne da kullum yake kai kawo da walwalansa fi musaqafihi a cikin abin da zai fita ta Allah wa ma yasbidu abinda Allah zai shi da shi a ce kuma kullum yana fatan yardan Allah muta'arridun lilla'ana yana mai bijirar da kansa zuwa ga la'ana ya yi kaza Allah ya tsine mishi ya yi kaza Allah ya tsine mishi a ce me neman yardan Allah kuma irin ayyukansa kenan ba zai taɓa yi ba kada hana haqquhu wa amruhu alaihi. Haƙƙin Allah ya walakantu a gunsa umurnin Allah ya walakantu a gunsa ba a ba a saboda sai walakantar da su ma'ana bai musu kallon kima ba bai ɗauki dokan Allah wani abu ne da ya tashi kara ya karya ba bai ɗauki hakkin Allah ya tashi kara ya karya ba shi ya sa kaga yana tozartar da shi wa hana na haihu alaihi haka nan kuma hanin Allah ya walakantu abinsa bai ga hanin Allah wani abu ne da ya taka kara ya karya ba farsaki ba mu saboda haka yake bi yana aikata abin da Allah ya hana wa asarra alaihi kuma ya doge akan abin da Allah ya hana malam yace wa kaifa yuhsinu zanna bi rabbih ya za a yi iya kyautata zato ma ubangijinsa man fara da bil muharaba wanda yayi fito na ta da Allah Allah ya ce a daina ya yake daina eh, a daina ya yake daina shine wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal wa huwa shadidul mihal Allah ya ce in na dana maka gada. Allah ce ba za ta haihu e eh, tarku e eh, duk wanda yake zai faɗi Allah to yadda Allah ke biye da shi shi ne irin abin da muka yi ta karantawa a satin da ya wuce nan in dai kace ba za ka bi Allah to Allah bai baka aikin da za ka amma ya barka banza da ya barka za a baka aiki ku dubi yadda Allah ya ma fir'auna fir'auna fa labari ya samu cewa daga cikin banu Isra'il za a yi wani wanda zai zo ya da mulkin waɗansu malamai suka ce bokansa wani ɗan tsibbin zai labarta mishi sai fir'auna ya ce to me shawara aka tara malau aka ce to mutanen nan tun da dai sun ki su bar garin nan a yi ta gana musu azaba ko su bar gari ko kuma su walakantu saboda duk ɗanda. banu isra'il zai aifa a kashe shi aka ci gaba za a yi dan matani idan kina da juna biyu ke za ki kai kan ki je ki bada sunan lokacin aihuwa ki je ki aihu abun in ya mace sai ki dawo da ƙarfi gida in ba ya mace ce a kashe ta abun in kika koye a gida kika aihu aka gane kuma kin aihu sai a haɗa ki da san a kashe an ɗauki sama da shekara ashirin abinda ake ma ba zuwa isra'ila ke ba to can sai mana suka sake kiran mita aka ce ana zaune ana so a zauna da gist excellence su auren kenan da to yalla koyi maganin kisan bari isra'ila nan yayi yawa yau sama da shekara ashirin ana wannan abu guda daya matasa duka babu to shekara ashirin kan ba a baran aiki wani ba ina kuke da matasa to yanzu tsoffin da suke aikin yanzu sun tsufa ba za su iya aikin ba in muka bari suka mutu kuma za mu dawo mu muke aikin Firawun ya ce to me shawara Allah in ya shiryo maka kaga su suka ba da shawara da kansu sai ce to a nan daga kafa shekara ɗaya a yanka shekara ɗaya kar a yanka a shekaran da aka daga kafa kar a yanka sai aka haifi annabi haruna a shekaran da ta wayo da a yanka Allah sai ta haifi annabi musu alaihi lokacin karshe ce kai shi ne yankawan a bashi hijira annabi musa sai da ya haura shekara talatin tun yana shan mama yake hannun mai yankawa shi ne wa ruwan shadidin mai ha eh in ya shiryo maka wallahi to ta ina za ka fita eh, Allah a suratul Arab ya ce afa aminu makarar zai Allah ya harko kun da ni wayan suke har kana jin normal Allah ya ce ai banda a fararre ba wacce zai amince wa shirin Allah ka ce kai ka aminta ka to ta ina kai da baka gama aihuwa ba me ka gani tukunna me ka gani tukunna ai ko sun yana bara <laughs> me ka gani kai da baka gama aihuwa ba ku ji banu ba nuna zai yadda suka samu ƙarfi da fawa wallahi sai da musulmai suka cire banu na bir a cikin waɗanda za su yi faɗa da su kun gane magana yadda suka ji a ransu banu na bir sun sha gaban su, sun ƙure ma ne a tanadi da shi musulmai sai da suka ci in ma da a kwafta da kowa amma ba su isa bugawa da banu na bir ba Allah ya ce huwa lafi أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر Allah sai ce musulmai ma zanantum an ya furutu ba ku yi tsammanin za a iya tada su a Madina ba. Kun ɗauka sun sha gaban sun sha gaban wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah su ma yadda suka ci sun haɗu sun ɗauka duk bala'in da Allah zai turo sun yi in ambaliya ne an yi tanadin idan kwalara ne amma kwalaran tanadi idan annoba ne an yi idan tsawa ne akwai thunder protection duk abin da bala'i zai so an yi tanadi an yi mishi tanadi Allah ya ka gama ma kan tanadi in sha faru makarantar ke special abincinsa special uniform sa special duk barazanar rayuwa ka tare sai aljanu su zo su mai zai yi shi Allah ai in zai taba ka ai in zai taba ka akwai akwai dabara yanzu akwai jami'a a duniya da in Allah zai kawo ma irin wannan farmakin za a koya ma yadda za ka kauce wallahi malam sai gashi yukribuna buyutakum bi aydihim wa aydil mu'minin Allah yake fa atahumullah min haythu lam yahtasibu Allah yake kai zama kudin da wasu ba makamansu sun da karfin sun da katangar sun Allah ya tsarfa suruna da kansu aka yi shirya yakin badar wa iz yurikahum Allah fi manamika kalila da annabi ya mafarkin yakin badar sai ya ga arna ba su wuce talatin ba Allah ce walau arakahum kafiran inda na nuna maka su da yawan su walau arakahum kafiran la fashiltum wala wala tanaza'tum fil amr walakin Allah sallama wani abu wata guguwa ce za ta tafi da kai sai a nuna ma wani fahimta fahimta a ci wallahi sai ka shiga a rubu wa idhi yurikumuhum idhil taqaytum Allah ya ce lokacin da kuka hadu Allah ya ce sai muka nuna muku su fi a ayunikum a idon ku kalilan yan kaɗan, wa yukallilukum fi a ayunihim su ma Allah sai ya kankantar da ku a idon Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi da na kalli Allah ba ko ka sun wuce guda a wajen ba sai da ayin ta sauke ce ko oh Allah ce ba kuma sun bi dubu goma wa idh yurikumuhum idil taqaytum yayin da kuka haɗu fi ayunikum qalila Allah ya ce sai na nuna muku su ɗan kaɗan wa yukallilukum fi ayunihim su ma Allah sai aka nuna muku musulmai ɗan kaɗan kamar da Allah dan ne ya ce yace liyaqdi Allahu amran kana maqula Allah ya ko wani abu da nake so faru za ka Allah yake na sai da Allah duk danjar baraka za ka duk danjar za ku sa abin ku kalle shi duk abin da zai zama maka bala'i na sai da Allah ba za ka kalle shi ba za ka yi tunani a kan sai ka yi abin kusan shekara sai ka ce kashi da na sani to shi Allah yanzu irin wannan shirye-shirye da yake ya shiryo abu akwai wani inda za ka je a koya ma karatu a kai a ce in ga alamun kaza ga yadda za ka yi doki ba saboda ka shi Allah da kansa da kansa a suratul a suratul al-imran yakan ce wa yuhabbirukumullahu nafsa yakan ce kiyaye ni wa yuhabbirukumullahu nafsahu Allah ce ina kiyayantar da ku kaina ku yi san da sha'ani Allah ya samu dace malam yace muta'arridun lil la'na wanda yake bijirar da kansa zuwa ga la'ana kada hana haqquhu wa amruhu alayhi fa adaa'ahu ko hakkokin Allah umarnin Allah bai su da kima ba fa adaa'ahu ya tozartar da su wa hana nahayuhu alayhi sannan kuma hanin da Allah yayi ya walakantu a gunsa bi ma'ana bai da kima a Farkaki bahu ya je ya afka mishi wa asarra alayhi dogara akai malam yace wa kaifa yuhsinu zannan bi rabbih man barada hu bil muharaba yi za a yi wanda ya fito na fito da Allah a ce ya kyautata fito ma Allah wa ada auliya'ahu yace adawa da waliyan Allah wa wala a ada'ahu yace banti makiyan Allah wa jahada sifatin lahu yayi musun sifofin Allah wa a zanna bima wasafa bihi nafsuhu bima wasafa bihi nafsahu sannan kuma ya muna da zato ma abinda Allah ya siffanta kansa da shi duk wata sifa ta Allah da ya siffanta kansa da shi ya kore ya ce Allah bai da wannan sifar wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam sifar da manzonsa ya siffanta shi da ita wa zanna bi jahalihi anna zahira zalika dalalun wa sai yace ai zahirin waɗannan sifofin batane kuma kafirci ne in an ce Allah na da hannu sai ce a'udhu billahi in an ce Allah na da rahama ya ce a'udhu billahi duk sifar Allah da aka siffanta sai ya dauke ta kafirci ce kuma bata ce fa kaifa yusinu zanna biman yazunnu annahu la yatakallam yaya zai kyautata zato ma wanda yake zaton baya magana baya magana gulatul jami'a suka ce in ka siffanta Allah da wata sifa ka zama kafiri to me ma'anan al-qudus as-salamu al-mu'minu al-muhaymin suka ce kawai sunaye ne kawai kamar a ce ahmad tijjani ina ahmad shi ne tijjani tijjani shi ne ahmad suka ce to Allah ma haka kawai Allahu shi ne arramanu shi ne arrahimu amma ba wajen akwai rahama bane ba a'a kawai suna ne almaliku ba wajen mai mulkin bane kawai dai suna ne alqudusu suna ne assalamu suna ne ibnu taymiya yake wannan bidiya to kai malamin wannan aƙidar kan akwai rikici a cikin ka kai kanka za ta ka wahala ka san dan bidi a matsalar sa shi kansa aƙidar ba ke rungumar yace yaya za a yi wannan ita ita ta aƙidar su Allah baya sama Allah baya kasa Allah baya kudu Allah baya arewa Allah baya gabar Allah baya yamma Allah baya cikin mu Allah baya wajen mu Allah baya motsi Allah ba sanarre bane kuma ta ce kuma kuma a ko'ina akwai Allah. A ko'ina Allah. Ibn Taymiyyah ce ai in abu babu in kai wannan misalin kowa zai kamsu babu. Ba za ta maka kuma akwai. Akwai. Allah ya tabbaki. Yana nan a ko'ina. Kace baya kasa, baya ba. Za ka yi. saboda ka shirya sha'ani ne na Allah wala ya'mur wala yanha wanda ka ɗauka baya umarni baya hani wala yarda wala yakzab bai yadda yi fushi wa kad qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fi haqqi man shakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'd al-juz'iyat ya ce game da wanda yayi kokonto akan samu akan alakar jinsa da waɗansu ɗaiɗaikun abubuwa wanda ya yi kokonto akwai wani abu da Allah ba ya jin abin wa huwa sirru min shi shine sirranta magana idan ka ji makanka cewa idan an sirranta magana Allah ba zai ji ba ko in an yi magana a wani ku Allah ba zai ji ba Allah ya hukunta wanda yi kokonto akan haka Allah yace wa zalikum zannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum wannan zace da kuka yi game da ubangijinku shi ya halakar da ku fa asbasu min kuka wayi gari daga cikin asararru waɗansu daga cikin manyan kafiran makka ne suka je cikin ka'aba suna tattaunawa akan sha'anin musulunci sai dai yace ka dan sassautar da muryarka kar Allah Muhammadu ya in yana bi. Allah sai saukar da aya to in dai Allah yayi alkawarin azabtarwa ma wadda ya faɗi haka to ina wadda kuma yake bayi ji shi wannan yana ji amma in an yi kasa kasa ne bayi ji Allah ya ce dan wuta ne to ina wadda kuma ya kore kwata kwata bayi ji fa haula'i lamma zannu anna Allah subhanahu la ya'lam katiran mimma ya mimma ya'malun waɗannan bayin Allah lokacin da suka yi zaton Allah bayi sanin mafi yawan abin da suke yi kana haza isa'atun isa'atan li zannihim bi rabbihim wannan sai ya zama munan da sauka ubangijin su fa ardahu zalika zan wannan da san sai ya halakar da su wa hada sha'an kulli man jahada sifati kamalihi wannan shine hali da hukuncin duk wanda yayi musu yayi daji da game da sifar sifar kamalar Allah sifofi na kamalar Allah wa nu'ut jalalihi sifa na daukakar Allah wa sababu bima la yaliku bihi ko sifanta Allah da abin da bai dace da shi ba fa inna zanna fa inna fa idza zanna hadha annahu yudkhiluhu aljanna in har ya zaci cewa duk da wannan akidar san Allah zai shigar da shi aljanna kana hadha gururan wa an min nafsi wannan yaudara ne kawai da ransa take mishi wa taswilan min ash-shaytan zayyanawa ne kawatar da mummunan abu ne daga shaytan la isana zannin bi rabbihi ba wai kyakkyawan zato yake ma ubangijinsa ba yan uwa sai mu kwana ismo wani satin Allah ya kai sai mu ga mutuwa Allah ya albarkaci abin da muka karanta Allah ya sa mu dace na'am na'am eh, amma ai ba a yi ran ba ya saboda farki tara sun kana da halin da za ka yi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك